ko da yake kawo yanzu jami'an sanda na cewa mutum guda ne rasa ransa takaddamar da a tsakanin gungun masu tonon ma'adinai da kuma jami'an 'yan sanda a kawai mayasi ne da ke cikin yankin na mambila a jihar taraba wasu bayanai dai na cewa adadin ya fi haka yayin da yanzu haka akwai wasu da dama ma da ke kwanci a gadon asibiti baya ga jama'an da lamarin ya tilasta wa yin gudun hijira rahotanni dai sun ma bayyana cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yan sanda dauke da kula ke da bindigogi suka yi diren miki a kawai na marasi ne domin tarwatsa masu tunanin ma'adanan ba bisa ka'ida ba yayin da kosu kuma suka hazuka tare ma da mai da martani yau dai ma fiye da shekaru goma kenan ana tunan ma'adinai a yankin na marasi ne kuma yankin ne ma da ke da albarkatun ma'adinan da hakan ya sa har 'yan kasashen waje ke yin tururuwa kuma ba tun yau ne ma dai gwamnati ta hana tunan ma'adinai a yankin yayin da wasu kuma al'umma yankin ma ke zargin cewa an saida wani kamfanin kasar waje ne domin yin tunan Adnan barista bashir muhammad fafe dan majalisar dokin jihar taraba ne da ke ma wakiltar yankin da lamarin ya faru ya ce zuwa yanzu bai iya tabbatar da adadin wayanda abun ya shafa to amma kuma lamarin ya ko tilasta wa al'ummar yankin da dama gudun hijira. amma sinadin a gwamnati da suke wajen ne su tashi to an ba su wa'adin tashi to ba su tashi ba to jami'an tsaro na 'yan sanda sun je su tada su ne to ka san dan adam inda ya saba wurin da yake cin abinci don a ce mishi a tashi a gaggawa haka za a yi zai yi wuya to saboda haka shine watakila ya fusata su su kuma sun sai ya ɗan tada husuma dai to a tsakanin yan sanda da waɗancan mutanen din eh, sun bayyana kan cewa an samu asarar rayuka eh, zuwa yanzu dai ni ba zan tabbatar ba wannan watakila sai jami'an tsaro wanda za su isa wurin ɗin su gama eh, ma idanunsu abin da ya faru. Amma yanzu dai eh, zuwa yanzu eh, wasu sun samu raunuka an kai su asibiti suna asibiti a cikin gembo. Ya yanayi yake a yanzu a ganin kan cewa an ce jama'a dama sun yi gudun hijira sakamakon nan abu. Lallai mutane a kana zaune ka ga yan sanda suna harbi suna duka suna da sauransu ba mai zama ai. Kowa ya gudu ya je yana neman inda zai tsira. kowa na neman tudu na tsira ne so yawancin su sun gudu wasu sun shiga cikin garin goje wasu sun koma gauyukansu don yawancin dama yan sardawa local government ne a wurin da su kabilu su mutane dai najeriya da har kasan waje akwai yan chad akwai dan Senegal da sauransu a wurin hmm. masu sayan eh, duwatsu su kai a Thailand ko Bangladesh da sauran kasashe da haka. To ina batun kan cewa kamfanin da an ba da lasisin daga wani kamfanin kasan waje shi ya kara matan zira al'umman yankin. Eh lallai fili dai an sayar ma kamfani to amma eh, tabbacece kamfani ko na Najeriya ko na kasar waje ban sani ba zuwa yanzu amma tabbas fili kam yanzu ba na makiyaya na da ba su din ne suka sayar ma eh, wani kamfani daban. Honar Bashir Muhammad Fafe kenan ɗan majalisar dokin jihar da ke ma wakiltar yankin wanda kuma kawo yanzu gwamnatin jihar Taraba ma bata ce komai ba tukuna dangane da wannan aron gama. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.